والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna ashirin da tara ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya daidai da takwas ga wata takwas miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah ta tabaraka wa ta'ala mutum roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa idan muka lura da wannan kwanan wata da aka faɗi zai ba mu ibra abun lura domin kenan idan watakila daga yau zuwa gobe domin cinye kwana ɗari uku da sittin a wani lissafin wani ma da ɗan doriya ko da ake so mu lura da shi shine mu gane cewa wani ginshiki na rayuwar mu ya wuce har abada ba zai dawo ba aka ce yabna adam alaika an ta'alam wa ta'addafi أن كل ما مر عليك يوم أو أي ساعة فرضه أن كل ما مر عليك ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة فعليك أن تعلم وتعتقد أن لبنة من لبنات حياتك قد مرت دلوك lokacin da awa ɗaya كو wuce ka ko awa ashirin da hudu suka wuce kwana ko wata ɗaya ko shekara ɗaya abinda ake so ka gano shine wani ginshikin rayuwarka ya wuce har abada da zai dawo ba ya riga ya wuce yanzu yau din nan idan Allah ya kaddara gobe ɗaya ga wata ne idan aka kulle littafin nan an kulle kenan ba za a ƙara buɗe shi ba sai ranar kiyama shi yasa ake so mutum ya lura da irin waɗannan kwanaki kada su rika wucewa a banza mun sha karanta waɗannan maganganun na ibra wanda ha aka yi magana ba ma musulmi ba yakan kira mutanensa ya ce ya ma'ashara riyadin ya jama'a ta ya kira ya tara mutanensa ya ce ya ayyuhan nasu su ma'uwawo ya jama'a ta ku ji abin da zan gaya maku kuma ku rike man asha mata duk wanda ya rayu wata rana sunan shi ya mutu wa man fata wanda ya mutu kuma tashi ta tsari. wa kullu ma huwa atin at duk abin da aka ce ma zai zo ka dauka ya zo kawai zai zo kace inna fis sama'i la khabara idan ka kalli kasa sama akwai labari za ka ga ana dare ana kwana ana tashi ana rana ana ruwa wa inna fil ardi la ibrat in ka kalli kasa ma kasa ma za ka gani biharun tazqar za ka ga su koramu nan suna gudana wa azharun tazhar ka ga ga nan furanni komi da komi ai kai ma daga nan a zuwa ce wata rana ka haihu kana ce ma wani baba kai ma an koma ana ce ma baba ko kina ce ma wata mama an koma ce ma ana ce ki mama duk wannan wa'azi ne da kai ke bin wani kana ba ba ba ba yanzu suna bin kana ba ba ba ba da kina bin wasu kina ma ma ma yanzu ke ma suna bin kina ta ma ma ma inna fi zalika la akwai wa'azi sosai a wannan abubuwan ya ci gaba da gaya masu ya ce ya ma'ashara iyadin ya ku jama'an iyad ainal aba wal ajdadu ina iyayenku suke ina kakanninku a radu famatu su suka zaɓi su mutu suka mutu an turi ko fanamu ko ku an shale su nan ce can suka ji daɗi suka yi bacci suka jin daɗi ba su dawo ba sai shi fa ya riga ya gano cewa mutuwa wata kofi ce kuma kowa sai ya kwankwaɗi kofin nan kuma ran da aka shata aka tafi ba a dawowa jiya muka yi karatu juma'a malamin ya jawo irin wannan hankalin ya ce babban abin da za ka lura ba da mutuwa malam mutuwa ta karya gadon bayan masu mulki ta karya gadon bayan masu matsayi ta karya gadon bayan masu dukiya kowane ne ran da mutum ya riga ya mutu sai an ajiye shi daga ƙasan inda yake ko a ina yake kwana kaga dai in yana gidan sama za a sauko da shi daga gidan sama ne in yana gida ne a ƙasa yake kwana nan wurin in za a zo ba zuwa ake ajiye shi a dandamali ba sai an mai rani uwa da biya an sa shi ƙasa da inda yake kwana a ciki ba mayafi ba shimfiɗa ga matsafi sannan bayan haka nan kuma ba juyawa ko ka gaji da kwanciya ba yadda za a kabari ka juya rigingine ne ba da za ka juya baya ka juya gefen hagu gefen daman nan da aka aje ka ka za ka zauna a abadan sarmai ya wani malami Allah ya ji malami ne mai hikima Sheikh Ahmad Tijani Gurunto yake cewa in dai ka bacci a nan ka yin sallah to za ka je ran da za ka yi baccin sai ka gaji wani ya shekara dubu inda yana kwance bai ta babu juyi babu tashi sakamakka ka huta to akwai ranar da za ka je ka kwance ka gaji ba ka taso ba saboda haka yanzu ne ya kamata ni abin da na lura ta ga dai ga ba shimfiɗa a wurin nan ga ba filo ba matakin kai ba wani laushi-laushi za su iya yadda za su yi ne su gyara ana taka kafa za a saka ka sai wata kasar ta burbusa ciki yau a kan gado idan ka shiga kan gadon nan ka kwanta tsakuwa guda biyu tana iya hana ka sukuni kan gadon nan sai ka sauka ka kaɗe su to da ka shiga kabari wa zai ka ma wani ya kira ya ce a taitul kubura na da duha na zo makabarta ne wata ran sai dai kira na ce ainihin mu'azzam wal mu'taqab ina wanda ake girmamawa ina wanda ake abun nan ba ina wanda yake ake wulakanta ta sawu jami'un yau sun jami'an sun zama daidai fala mukhbirun ba wanda yake magana kowa ya yi daidai ko ka kira sunan mai mulki ko ka kira sunan lebura ba wanda zai ansa duka kabarin su iri daya ya ce taruhu wa tagdu na batu tsara ga shi kuma kwari tsutsotsi shi ne matakin wancan na biyu da ya faɗi ya ce bayan matsatsin nan bayan kuncin nan tsutsotsi kowa zai samu yanci da kwari da tsutsotsi su shiga cikin kabarin nan su yanda suka ga dama da kai ba wanda zai je masu danne su shiga ta hanci su shiga ta ido su shiga ta kunne su shiga ta dubura su shiga duk inda kasa akwai kafa ran nan sai sun shiga wurin nan su yi shagalin su ba abin da ba a ce masu danne gaje-gaje da mutum ya ce shi yasa kwarin nan suna yin sammako suna safiya fuska ita ce wurin kyau ita ce girmamawa ita za su fara jagalgalawa idan ka samu wata gafiya ita ce hawa za ta yi wo ta shiga ta kwakwale wa mutum kwaya ido ita ido ta fito duk yadda aka yi marani dabara gafiya in ta zo sai ta shiga wurin nan kuma tana na makabarta ba ba iyaka ta kwakwale ido ta kwakwale nan ta kwakwale nan ta kwakwale nan ta ɓata duk sifar da mutum yake da ita mai kyau in ka fito da shi daga kabari bayan kwana uku sai an ruga yasa wani wata ran da ya zo ya ga Umar ɗan Abdulaziz ya ga yadda ya koma bayan ya aishi mulki dukan shi fa shekarar shi biyu da wata shida kusan akan mulkin na amma da ya gan shi ya kalle ya fashe da kuka ya ce haka ka zama ya ce yanzu haka ka zama kai da nasa ya ce yaya ka ganni yanzu in ka kwatanta da kuma bayan na yi kwana uku a kabari an ka shiga kabari ka ga musulmin da ya kwana uku da ka ga masifar da baka taba ganin irin ta ba saboda haka jama'a mu tsaya mu rika lura da yadda kwanakin nan suke wucewa kwanakin mu ne ke karewa kwanakin mu ne ke dacewa kuma sannan duk yadda mutum yake jin daɗi radda fa ya shiga kabari bai sa a tafiya ba to nan nan ne zai ga masifar tun da yake bai taba ganin masifar nan ba Umar dan Khattabi Rasul Usman bin Affan radiyallahu anhu an ganshi wata rana a kaba makabarta yayi kuka yayi kuka mai tsanani sahabban suka ce masa yaron ya ya amiral mu'minin an yi labarin aljanna an yi labarin wuta da kai annabi duk ya faɗi amma ba mu taɓa ganin kayi kuka mai tsanani irin wannan ya jike ma gemu ya jike ma kirjin rigar ta, ka shamfan da shi hawaye ya ce na tuna ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kun ga kabari radda aka sa mutum kabari ya ce wannan kabari awwalu manzili min manazilil shi shine farkon masauki daga masaukin lahira idan mutum ya shiga kabari ya ce in yayi sa'a sai ya zama rauda min riyadil janna to a ran nan duk abin da zai biyo baya mai sauki ne ko kuma ya zama hufura min hufarin niran ya zama wani rami ne daga cikin ramin wuta to masifar da ke baya ta fita abin nan ba wannan shi yasa sannan ba haka nan kuma aka tsara tunatar da mu da hadisin manzon Allah shi ya ga ana rufe wani ya ga gungun mutane ya tambaya me mutane suke a can aka ce suna sa dan uwansu ne cikin kabari ya ce to annabi ya yi sauri ya je wurin ya zauna wurin yana rike da wata 'yar sanda ya saka sandan nan ƙasa ya kalli sama ya saka sannan ya ba da labarin yadda mala'ikan mutuwa zai ɗaurai ga wanda zai samu rahama ya ba da labarin wanda kuma shi bai sa'a ba za a ɗauki rai shi ya ce kai kun ga yan uwana misali hazal yau fa'iddu ya ce kun ga saboda irin wannan ranar wallahi kowa ya tanadi kowa ya shiri ce kowa ya tanadi saboda irin wannan rana sannan ba haka nan ya kara cewa kai ku nemi tsari ma Allah ya tsare ku daga abubuwa guda hudu ya ce ista'izu billahi min al min arba ku nemi Allah ya tsare ku daga waɗannan abubuwan guda biyar yace ku ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri suka ce Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam suka kara maimaitawa Allahumma suka maimaita اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال yace duk wanda Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwa guda hudu ya ta? to saboda haka irin waɗannan munasabat mu rika lura da su da wannan ne bayan ɗazu yi magana da muka yi maganan falalan muharram sai dan uwa ya bada shawara ya ce tunda idan munasaba ta zo irin wannan mukan ware kwanakin mu sai bari mu yi wani darasi muhimmi na kudubobin malamai da suke akan wannan kuma har takardar da ya kawo dan uwa can ya tada mana ya tada musulmi ya ce ai shi bai ma taba jin wata magana da ta shafi muharram ba kuma ba ba lai haka abun yake da yawa wani lokaci in ba an zo an jawo hankalin mutane akan abu ba wani ma har sai muharram ya wuce bai ma san watan da ake ciki ba a tambaye shi wani wata ake bai sani ba ba na mutane muke ba amma tunatarwa tana amfana fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin saboda haka wannan yasa insha Allah muke tunanin na dauko wani ba na ba malam wakar ya hada da nashi na wurin shi mu gani insha Allah gobe muna so daga gobe za mu ƙara dan aje da tafan mu mu ƙara daukan waɗannan kwanaki goma da ake magana na ashura tasu'a da ashur da kansu shi kanshi muharram din mahimmancin shi da shari'a ta magana kan shi da wasu abubuwa da ake so mu yi a ciki da kuma waɗanda ba a so mu yi a ciki domin akwai abin da ake a ciki sun saba ma da kwata-kwata sun saba wasu sun wuce wuri a ciki wasu kuma sun yi sakaki a ciki to shi muke so mai magana a kai insha Allah ta'ala zuwa gobe dan haka wanda za su zo da abin su gobe su zo za mu takaddun za su za a yi photocopy insha Allah ta'ala zuwa gobe dai kowa ya je can wajen surari zai samu nashi an zo gobe abin da amma fa ba ke samu kace ba kada ka zo ka ce za a yi an je can yadda ya kama ka ce shafi abin nan ga wannan guda shafi wajen takwas ne ko ina goma ne ko to wancan ma da muka gani kusan shafi sha biyu ne amma za mu auna ne mu gani wancan hudu ba ce kamar irin hudubobin da muke karanta na Sheikh Wahid Abdul Salam to akwai wanda yayi kan Muharram din kanshi da falalansa da abubuwan da ke ciki da abubuwan da za a kaurace mawa da abin da ya kamata kamar yadda ya kama wannan takardar kata da musulmi da su da haka insha Allah gobe za su zama sunana a wajen su sai a sai a nema insha Allah wannan ya sanar wasu su sanar da wanda ba su ji ba gobe kada zo da nuniya kenan sai a ci za a yi waɗannan takardar zamu kuma insha Allah abinda zamu bi har sai mun ƙara ta ko da kwana nawa zai ɗauka insha Allah ta'ala saboda mahimmancin kwanakin da kuma lura da yadda mutum ya kamata za wata shekara ta ƙare sabuwa kuma za ta shiga mu a musulunci ba buki muke ba a yi kaɗa kaɗa a rawa hmm. a ce sabo shekara ta zo babban abin da ake lura kawai ibra tuba da muhasaba ka tsaya ka duba mai kai cikin shekaran nan in kai muhasaba ibn al cikin madarij salikin ya ce waɗannan biyun labudda sai sun haɗu da juna farko ka ba tukunna ka gani kai shin in an kaddara ku duba dai waɗanda suke sun yi accounting ko suna da company ko suna da wannan akwai financial analysis da ake zuwa a yi sai a zo a yi statement of account shekara ta kare a zo a yi of abin nan su masu taxation su ce taxation ga wane ne ga wane ne zo su zauna su koma su ce to abin da za a yi yanzu a zo a lissafa yaushe ne financial year dinmu da za mu sa mu zo mu zauna mai assessing business ina ana ci gaba ko faduwa ake da aka gano ana cin riba mutum ya ga dama ya kara zuba kuɗi ba a raba dividend ya ga abin da ya samu idan ko ga ya faɗi sai kara kawo kuɗi a ƙara zuba a nutse ba zai yadda ba to a kuɗi mutum ya tsaya yana kulawa da kuɗin shi kada ya riba a shekaru fa shekarun mutum nan da ake duk sanda aka zaftar da ɗaya ya kamata mutum ya auna ya gani cikin shekarar nan riba ya ko faɗuwa ya idan ka faɗi ka nemo me yasa ka faɗi ka nemo wani ne obstacles ɗin da aka samu wasu matsaloli ne aka samu suka sa ka faɗi idan kuma ka ci riba ka gode ma Allah kuma ka yi himman to za ka ƙara zuba kayan ka kenan ka yi business din da ya fi na bara haka ne aka ci a kuɗi ko to min babu aula mai a shekaru hauka ne mutum ya ƙara shekara ɗaya a kan shekarunsa wai sai ya zo ya yi buki a yi rawa a yi kaɗe-kaɗe a saɓa ma Allah ciki wai ya ce wani ya fulo ni ban taba sanin wannan plus yadda ya zama plus ba ka ya kwana ɗari uku da sittin maimakon kai kuka baka san me kai ciki ba baka sani ba ko kai asara ko ma ka aikin kirkin baka sani ba ko an karba ko ba karba ba sai kuma ka koma ka rika rawa kana buki ka ce wai kai wanya plus to plus din a yi na kai plus plus ne ka ƙara ɗaya, ka ɗaya nan da ka ƙara, cikin wanda aka baka ne ba ka zaftar da daya to kuma sai ka ce ka kara wani ya fulos saboda ka sai kai murna kai ta gidi kana ra kana murna kana cewa wani ya fulos ba maukaci ba yara ba yadda za su sayar da fulos din nan a baka arba'in da ɗaya a ɗaya ɗaya kuma ka ce fulos ne ka gaya ma yaro ka ce fulos ne arba'in a ɗebe ɗaya sai zama fulos to na ka gangance ɗan ne ya juya wa mutane abu an ba su ma tunani ka ci kwana ɗari uku da sittin kana tafiya sannan kuma baka samu komi ba sannan kuma ka zo kana buki kana murna cewa wai kai plus yi ka samu so da ka mu lura da waɗannan abubuwan sau da haka su za mu fara magana da kansu kada in yi karatun kafin karatun in kaddara Allah nan baka muna raye har insha Allah zuwa gobe to insha Allah takardun za su zo za a za a yi photocopy duka biyun insha Allah mun ga da abin nan in mun ga kuma ɗaya ta isa sai a yi guda ɗaya kawai in mun ga duka biyun za a yi da fa'ida duka sai a yi sai a yi guda biyu har zuwa waje kila wajen kwana uku ko kwana hudu mu samu mu ga abin da ke ciki dan mu san kada mai takaki babba kuma kila ba dole ne abin ya kare yanzu an bude za a bude sabon shafi kenan wannan an gama abin da za ka yi ciki ka duba in ka gano ka kurakurai ka yi ka zo ka yi tuba ku diba da girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ga cikin tuni har ma bayan na har ƙara zuwa aka ce Allah ya gafarta mai abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na wasu amma fashi har sai da ya gaya ma wani ya ce kada ka bari ko yaushe ka rika cewa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ka yawaita yin su to ya za ka za ka ce sai ka ya ina ma bayan mutum ma ya san abun ma ba iyaka saboda haka kawai mai kokari mu tuba mu tuba mu tuba saboda mu samu a rika littafin nan a matsayin mun tuba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana sannan kuma ko da wata ko a wani wuri ina tunani ko wasu ba su yi kokarin yadda za a yi sabuwar shekarar nan mu buɗo ta da bauta Allah ba don mu fita daga cikin masifar da muke ciki ina ganin duk mai hankali ya san ya kamata mu haka saboda masifar da muke ciki kasan nan ba mu san iyakarta ba yadda ka san muna cikin jirgin ruwa kato igiyar ta tsinke komai ya tsinke yana tangal tangal a cikin ruwa haka muke ba wanda zai ce ma ga inda muka nufa yanzu sai dai ai ma ma wallahi ba wanda ya san inda muka nufa sai dai Allah halin da kasar nan suke ciki Allah kada ya san inda muka nufa to mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu rika neman mafita ba mu za mu gaya ma Allah mafitan ba mu mafita muke nema mun tuba mun yi ba daidai ba mu tuba mu tuba mu tuba mu tuba sannan muna roƙo Allah ya ba mu mafita istighfari yawan istighfari yana fitar da mutum daga cikin kowace irin masifa da wadda ka sani da wadda baka sani ba da abin da kake so ka samu da wanda baka so ya same ka ba in dai za mu yawaita istighfari za mu samu mafita saboda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba irin masifan da mutanen su ba su gani ba amma ƙarshe da ya dunkule kawai sai mai ya istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi a wani wurin ko kuma ya faɗi mana yadda ya gaya masu ya ce fakultu astaghfiru rabbakum innahu na ghaffara hasan hasamin basari mutane sun zo wurin shi wata rana sun tambaye shi dukkan matsaloli kowa ya kawo tace masifin ya ce ita ke damun shi wannan ya kawo ya ce ita ke damun shi wannan ya kawo ya ce ita ke damun shi kowa an sa da yake ba shi sai ce istaghfiru rabbakum wannan yazo ya ce kaza ya ce istaghfiru rabbakum wannan yazo ya ce kaza ya ce istaghfiru rabbakum suka ce ya iman kowa ya zo da matsala amma kowa an sa ɗaya kake ba shi kace istaghfiru rabbakum ya ce ita ce farkon annabi manzon Allah daga cikin manzanni ya ga ma mutanen da shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da masifa ta da ne su yace fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أكي جاء مصر kuma inda sun bi da sun samu mafita amma da suka ji kuma masu ta zo aka gaya mai cewa kayan nuhu mutanen nan naka da manyan iyayen da kayan duka ba alkhairi tare da su annabi nuhu ya kozo yana tafiya ya ga mutum da ɗan yaro ɗan ƙarami yaron nan yana ganin annabi nuhu ya ce baba ga a sauke ni a sauke ni aka sauke shi ya ɗauki dutse ya rafka masa sai da ya rotsa cikin jini ya zuba ya ce lallai mutanen nan tsinan nuni ba za su yi albarka ba dan har yaro ma wanda zai taso yanzu ya tsane ne saboda bai sa abu to ya baban shi sannan aka ba shi labari aka ce ya nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai imani daga cikin mutanenka sai wanda ya imani sai ya riga ya imani fala tabta izni ma kanu yaf'alu kada ka damu da abin da suke aikatawa kawai babu haka yace to tunda ko ba za su imani ba rabbi la tara al abdi min al kafirin dayyara naka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara saboda ka halaka su ne amfani tunda ba za su imani ba shekara dubu ba hamsin ana yi masa wa'azi kuma ba za su yi ba mai amfani annabi nuhu bai yi wannan addu'an ba sai da ya karni bakwai aka yi shekara ɗari bakwai yana fama da mutanen nan sannan da wannan abin ya faru ya ce to Allah ya halaka su wannan mutane ba mu ga amfanin su ba kafin ya fara kuka ya nuna damuwa sai da kai karni bakwai ya dan fito ko to sauran sai gobe yanzu sai mu dawo cikin littafi yanzu za mu shiga littafi ko littafi muna magana akan kurakurai ne da ake yi alminzar yanzu kowa ya sa gila ya ya kallo madubi ne yanzu za mu sa madubi da ke kallo kurakurai alminzar fi bayani kafirin min al a shaya wannan zai mana madubi ne zai mana bayani akan da yawa daga cikin kurakuru wadda suka kurakure da suka yafi da yawa kuma dama mun ce za a ɗauki arkanin islam sai an gama da su yau muna na nawa na uku ko hmm. shi a asiya a wancan siya hmm. a ah, muna hudu kenan ko hmm. eh, daga nan sai hajji mun gama kenan an gama su an yi wancan kalmar shahada tauhidi an yi maganar sallah an yi maganar zakka yau ga kurakurai da ake yi a cikin azumi su za a yi magana nan nan ba na farko da ake yi a azumi shine rubini ya ce niyyati shi ne mutum ya ce sai ya faɗi niyyar azumi ya ce na waitu na yi niyyar azumi ya faɗi aikin hajji shi ya bambanta da aikin azumi ya bambanta da aikin sallah aikin hajji shine aka ce idan ka je in za ka yi umra ko za ka yi aikin hajji wannan sai ka faɗi ka ce labbaik allahumma umran umratan aw labbaik allahumma hajjan lambai ka wannan sai ka faɗi wannan abin nan ba eh kai haka za ka ce sai ka yi wannan sai ka ce umra ko hajji sai ka ansa to da haka wannan shine abin nan din su wa qad taqaddama anna talaffuza bin niyya lam yakun yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya gabata cewa faɗin niyya a baki annabi ba ya yin haka wala sahabatu ko sahabbansa wala tabi'una ko ko tabi'ai wala ahadul a'immatil arba ko ɗaya daga cikin jigajigan nan guda hudu wala ku kai magabata dai babu ko huwa muhdathun wa bid'a dan haka kirkiro shi akai bid'a ne shi wa niyyatu mahalluha alqalbi ita niyya wurin ta shine zuciya wa hiya qasdul ibada shine ko mutum yayi nufi wannan yasa aka ce wanda ya kwana bai san an ga watan ba ya tashi daga bai da san shi bai sani ba saboda haka bai qasd ba a zuciyarsa bai nufin zai azumi mutun da bai san an gani ba kuma ba zai ce a to yanzu zan kwanta fiye da ta faru ma shi kenan ba za a yarda da wannan ba dole sai ya san an gani kuma sai ya kulla ta zai ya fito ko wa qad thabata fil ahadi ya tabbata cikin hadisai annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam istarata ijma wa tabitu ko ijma wa a wannan tabitu siyam qabla al-fajr wato mutum ya annabi ya shartanta mutum ya hada wato da abun nan ɗinsa da cewa mutum ya san an ga wata a sai ya haɗa mutum ya kwana da azumiyar azumi ya sani kafin alfijir ya fito a farilla azumin farilla dole mutum ya san ya haɗa ya sani wato ya san sai mutum ya san ya ga wata ko ya san da an ga wata sannan kuma ya kwana da ya san zai azumi kafin alfijir ya fito idan alfijir ya riga ya fito a azumin ramadan mutum bai da labarin an ga wata bai san an ga wata ba to ran nan sai dai ya kara baki ba zai yi ya abinci ba da rana in dai har azumi ya waje ba kan shi to sannan kuma wannan azumin na wannan ranar bai yi ba da rama sai ya sake bayan sallah wa ma'ana zalika fasu siyam wa niyyatuhu bi qalbihi annahu yasumu gadan shine mutum ya zama ya sani ya riga yayi yi yayi ya niyya a zuciyarsa cewa zai yi azumi gobe wasu suka ce in za ka takaita wa mutum niyya kamar yadda malam ya tambaya ta aka tambaye shi wai niyyar nan ita ya take sai abin da ya ce niyya ne da gangan abin da ka san za ka yi shi kawai ka san wa za ka yi yanzu da gangan a zuciyarka ka yi niyya kenan ba sai ka faɗi ba ka ce kaza balle hawa su samu dama su dinga kawo su karance karance a ciki suna cewa sai ka ce wannan ba daidai ba ne kama sahha an ummul na hafsa radiyallahu anha kamar yadda ya inganta daga ummul na hafsa annaha qalat قال النبي صلى Mallam عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام أي قبل الفجر فلا صيام له duk wanda bai kwana da niyan zai azumi ba na farilla kenan to ranar bai da azumi amma shi na nafila ko da ka kwana ba ka kwana da niyya ba misali yanzu muna fuskantar a ce misali gobe muharram ɗaya sai kai kuma kana so ina ibrahim ne ɗaya ta yi ha ba sanar ba su ko ha muna nan muna saurari in ma ba ganar ma gobe ma litinin ne mutum ya saba yana azumin shi ba sai ya ci gaba da aikin shi ba kawai dan talaka an ce in kana so ka tsara daga nan kai ta dora ko har yayin da ya samu nan an huta ba ya maliki to to misali in aka zo aka ce nafila ce da mutum bai niyyar yin na litinin din ba amma yana so in da zai ji ɗaya ga wata kuma yi nan gobe sai mutum ya tashi da safe bai karya ba bai ci komai ba sai ji an ce aiko sarkin musulmi ya sanar yau ɗaya ga wata to ko da ta bai niyan na litinin ba amma yanzu ya yi niyan zai yi ɗaya ga watan muharram zai fara azumi har yayi guda kaza to sai ci gaba da azumin sa kawai tunda bai ci komai ba ita niyan nafila na azumin na azumin nafila ana yin ta ko da tsakar rana ne in dai baka ci komai ba da sharadi ka tun daga alfijir baka ƙara cin komai ba amma in bayan alfijir ka sha shayi sannan ka je sallah ba magana ta ƙare ba za ta iya yin shi ba to inda malamai suka yi sabani shin yanzu kai ne misali ka tashi aka ce gobe tara ga wata ko jibi ko baka sani ba ma tara ga watan ta wuce gobe goma ga wata ba shine rana ashura ba to ka tashi baka ci komi ba amma baka ji wannan labarin gobe goma ga watan nan ba sai sha biyu na rana sai ka ji labari amma baka ci komi ba hmm. to shari'a ta yadda za ka wuce da wannan azumin ka samu azumin a ashura ɗinka to shin gobe ka ƙara ɗaya tunda ba ka yi ranar goma ga wata ba ka abin nan ba wasu suka ce ka ƙara hazan sha ɗaya wasu suka ce ka zai iya nan ya abin nan in kun duba cikin fiƙi suna za ku gani to sai aka ce to sai dai kuma shin wai yanzu shi wannan azumin daga inda ka fara ne za ka samu lada ko ko tun da safe tun da dama baka ci komai ba amma da baka ci komai nan ba ai ba da niyya ba ne to yanzu daga sadda ka ji ne ka fara ka ce to ka wuce da azumi daga nan zaka fara samun lada ko kuwa tun da dama ba ka ci ba kwata kwata yanzu ka ɗaura niyya niyyan nan zaka koma ta haɗo da baya ta hada daga gaba wallahu alam ban ma sani ba ko kun gane rikicin da na dauko ya fito na na ka gyara zama ka ce ne eh. na sai ce ci gaba da azumi eh yadda aka kwatanta shi kenan ba shi yanzu ya azumin ba ya yi an ce ya ci gaba da ya zo ya shiga da rana ai shine abin da aka tabbatar din ya zo cikin gida ya tambayi iyalinsa akwai wani abun dan tabawa a cikin gidan nan suka ce gidan nan ba komai aka mafana ya ce to zan yi azumi zan wuce da azumi to ba shine aka ce zai wuce ba amma a yanzu ai baka ballo rikicin ba to da ya wuce din misali yanzu a shari'a za a ce yanzu kenan tun da safe yana ta samun lada a zuwa yanzu yamman nan da bai ci abinci ba ko kuwa sai daga lokacin da ya ce to yanzu zan yi azumi sannan zai ci gaba da lada ko ko kai so kake ka ce a kai yanzu ka dauna nan ga jigai ne suka magana sai dai kai ma ka wani naka dalilin yanzu mu ji inda kai kanuwa to hadisin ba kai abin da kake magana daban shi kuma ni maganar da nake daban maganar ai ba mai sabani ba akan cewa azumin yayi ya ci gaba da azumin shi kuma azumin yayi amma rikicin shine to za a baka lada tun da safe tun daga alfijir da baka ci komai ba a biya ka sha biyu ba na ce to sai a baka lada tun daga sha biyu daidai da kuma wanda shi ya taso tun daga zafin dama da niyyar azumin shi ya zo har ya kai sha biyun har kuka wuce tare kuka da rana sai ku samu daidai ake nufi shi ake nufi yanzu da a ce ba sa kai za ka yi azumin nan ba sai rana har ta faɗi baka ci komai ba kana da rana kake nufi saboda me to shine to ka ashe ka gane to shine ake nufi yanzu daga inda kai niyya ne za a baka lada ko ko za a baka saboda rahama Allah a koma ha a ɗauko tunda baka yi niyan ba niyyar ka ta bugowa baya tunda ka riga yanzu ka canza ta ka koma za a koma har baya a biya ka bayan a zuwa faduwar rana na'am tunda suka ce an yi saɓani babba akan wannan sai a ban ma Allah <laughs> ka gane yanzu to ko ko akwai rikici to to shine maganar da ake yi ya fito ko saboda abin da suke kallo niyya da za ka zo yanzu kai tsaye nan za a yi sallah sallar isha'i a yi raka a kuɗi tare da kai ba kai niyyar za ka yi sallah ba ba exercise kawai kai ba ko ko sai a haka lada sallah na su suka ce ai an ce mala a'malu bin niyyati to zo da haka niyyan nan to da ba a yota ba amma kuma baka ci komai ba yanzu sai ka mai da aikin cewa ka ne tun da yanzu kana sallan nan yanzu da za a zo a sallan ita isha'in nan da kai ko da ka yi niyya an ta da kai sai aka yi raka ɗaya sai a ran kafa ka fita masallaci ba kana ciki amma sai ka fasa sai ka ci gaba da samun lada daga inda ka fasa ta tsaya so da ka ka zazzage niyyar yanzu niyyar nan ka yanke ta ka fasa sallah yanzu kawai sauran abin da ya rage kana motsa jiki a raka uku da kai kana motsa jiki ya kun gane ba masu zuwa su zo sallah in an zo sallah na mutum ya kabbara daga baya ya fasa kuma ba ƙara shiga sallah ya bai fasa kawai daga nan ya zo ya ci gaba daga ya dai motsa jiki to kuma mu koma sallah amma dai yi ko fil hadisi tabyyitu siya kenan a cikin hadisi ana nuna mutum ya kwana da azumin wa ma'anahu qasdul qalbi shine nifin zuciya mutum ya yi kama huwa zahiru ma'ana ai tabiyitun kama yadda shi ne ma'anar tabiyi kenan mutum ya kwana da niyyar zuciya zuciya shi ta san zai yi wallahu ala to an gyara kuskure ne kenan kuskure na biyu at-tasahul bi waqtil imsaki yin sako-sako da lokacin da ya kamata mutum a ce ya kame ya daina cin abinci wasu mutanen da yawa za su zo har su shiga har alfijir ya fito har mai kiran sallah ya gama masu ci gaba da cin abinci in an magana za su yi hujja da hadisin umar cewa an ce idan kuna cin abinci mai kiran sallah ya kira sallah ku karasa karasawa daban farawa daban ka ɗauko ka ɗauko ga ruwa ga wane ne ka fara kurba ko ka fara cin abinci mai kiran sallah ko ka zuba wasu a baki mai kiran sallah ya zo ka haɗe karasawa kai ko ka ɗauko ruwa ka fara kurɓa ƙara za kiran amma ibtida'an ya zama sai bayan ya kira sannan za ka fara kwata-kwata in kai haka ka ci da rana sawa daban farawa kuma daban gashi nan kama ya falu ba'dun nasi min wa shurbi kama yadda wasu mutane suke yi su dinga cin abinci wani al'akali wa shurbi da ci da sha hatta yan tahiyar mu'azumin adani ya mai kiran sallah ya gama kiran sallah suna kati. wa rubbama tasahalu ay fastamaru bil akli watakila ma zai sako-sako har su ci gaba da ci wa shirri hatta ya furuga mu'azzinuna ay fil masajid allati yasma'una amma su sallah su gama duka wannan shine babban sakaci amma ɗaya ya fara kira watakila ka ce kai lokacin shi mai dama yana kira da farko da sauri da wuri misali akwai kuma wanda shi dama ba ma kula da lokacin yake ba amma in ka san mai kiran sallah ko lura da faɗakakke ne yana lura da lokaci sosai to gaskiya magana duk lokacin da ka ji ya kira sallah ka bari ka ƙara yin komi don akwai wanda shi ya san lokacin da a faɗake yake kiran sallah akwai wanda kawai bai sa abin da yake ba kawai haka yake zuwa ya kira sallah kawai ta ke sa abin mutane to wannan kuma kaga daban amma wanda yake a faɗake yake ya iya kiran sallah kana jin kiran sallar ka san abin da zai yi in ya kira wannan ka san, in ya kira wannan ka san duk lokaci ya yi to lallai mutum ya taka tsantsan da wannan in ba kawai mutum ya dinga ci yana abin nan ba وهذا كله غلط ظاهر wannan duka kuskure ne a bayyane wa rubba ma afdala siya zai iya yiwa ma ya bata mutum azumin in sakacin yayi yawa da yawa ya qulu ta'ala kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-qayd al-abyad min al-min al-qayd al-aswad min al qayd al ku ci ku sha wato har sai farin gare ya bayyana daga gare ku daga bakin zare na alfijir abinda ake nufi na alfijir na gaskiya ya fito daga alfijir na ƙarya kamar yadda malamai suke bayanin abinda ake nufi da shi don haka su suka ce ila ai ba an bane in mun ta abin da ne eh, nihaya ne saboda haka zuwa ƙarshen wannan lokacin kubari in an kai lokacin nan kubari ba lokacin a fara ba ba sannan an gan shi ya fito ko mutum ya fara ba a'a yanzu dama ya tadda kana ta yi yanzu lokacin ya zo to bari ya fito ba fara za zai ba waqtul tabiyin al-mazkur wa awwal Fajar lokacin da zai ban shine farkon lokacin al-fajr wa huwa waqtul adhan lil fajr shine lokacin da aka kira maganar sallah asuba da kuma a nan wurin shi ma sai ka lura da irin yanayin mutanen ku yadda suke kiran sallah kaga inda kasancewa su sun ɗauki mazhabin cewa suna kiran sallan as-salatu khairun minan a kiran sallah na ƙarshe ne to ka ci kai fara cin abinci tunda akwai waɗanda su suna kira ne su ce sun tashi kiran sallah na farko shine na ƙarshen su suke yi a na farko na ƙarshe kuma su ce as-salatu khairum minan nawm tunda an ta samun sabani a masarar malikiya cewa to ai tunda cewa za a yi as-salatu khairum minan nawm ya kamata a kira wannan a ce a ƙarshe shi a salatu khairu minan nan tun da ta da mutane za a yi daga bacci ya zama shi aka yi daga farko wannan shi yasa malikiya suka ɗauki wannan aka yi ta sabani a kai ruwa rana in ka je madina ko ka zo makka za ka je yadda su suke za ka ji kuma saboda ba masa malikiya ne a mafi rinjaye a makka ba amma a madina shi ne rinjaye to amma ko a madina wani lokaci za ka ga wasu masallatan ba haka suke yi za ka ji shi rikici ga goma koma cikin muktasar tafiyar sun yi maganganu da yawa akwai an kai ruwa rada sosai akan wannan matsala to saboda haka sai ka lura kai idan ka san masallacin ku inda suke kiran da suke yi a salatu khairun minan nawa suke kira farko in sun kira na karshe daga nan sai ikama ba sai ka lura da yadda zaka abin nan ba ya fito rashin karatu yake yake samu wani lokaci sai mu rika ɗauka wasu abu mai ta kai su gidajen da ba nan suke ba ɗabi'a mu nan mutane abin da suka ɗauka kawai idan suka ji masu cewa as-salatu minan nawm daga kaje su ɗan ɗari ka ji kaga su da ya ɗari ka za ka zo ba ruwan ɗari ka ko da ɗari ka da wannan matsalar wannan matsalar ba ta nan ba ne aka zalla karfe biyu su ne kawai suka jawo karfe biyu suka tsora wa kan zuciya su karfe biyu za su rika zallin su amma ɗariƙa da ba ruwan ɗariƙa da maganar sallah karfe biyu ko kallon sallah karfe biyu sai su kawai su je su sai karfe biyu za su yi sallar su a ran da wata zana ta wata ta ganta ta rubuta wani takarda ko ta yarinya da ta je su daga ta yi sallah karfe ɗaya daga nan ma ta ruga da gudu ta fita daga ɗaki ina za ta zauna da ya bilala sun yi sallah karfe ɗaya ita ba za ta ma zauna wurin wanda ma ya sallah karfe ɗaya ba saboda masifa abin nan wannan dole rashin karatu ne jahilci ne ya fito ko saboda haka wannan shi ne hmm? yakin a cikin nan ko to kudin ne eh iko ne zo yana ci ga ɗan lomar yare ne ba amma ka zubo sabo yanzu an fara kiran sallah ta ƙarshe a hana ma shayi to mai kiran sallah ya gama kana ta fi shi ne mai ce har mai kiran sallah ya gama kana ta wulga loma a ka haƙura da wanda ka samu ka ci iya nan yanzu da ya fara kiran sallah sai ka dakatar kai ma nan ka ci iya abin da za ka ci ka bari haka nan sauran ka kurkura bakinka a za ka zo ga surin tuwo guda uku ka ce sai ka zo ka gamfe su a lokacin to shi ne kama karatu ba ta samu wani abu kaci ba ba ka yi sahur ba shi sahur ko ruwa ka kurba kawai mafarwa ɗaya biyu uku ba ka yi sahur ba ai abin da ake so sahur ba maganin yunwa ba ne ba ka yi dan maganin yunwa da abin nan ba ne ka samu wani abu ka ci to ai ka samu sahur ne shi nan zai ka bari daga nan har kada mai kiran sallah ya gama kai kuma kana ta wurga loma wasu mata suka ya kamata a samu tsakani tsakaninka da 'yan mintoci ma da kai ka gama kafin ma ya fara kiran sallah amma nan yau ana ganin ya zo ka ɗauka ka magana ta fara kana kana ta kurba kana ta kurba yanzu ka ku kurba kuma ya kira sallah ba zaka ka tsaya ba sai dai ka gano shi yana yi da wuri da sauri wasu ba su ma fara ba kila har sai an samu minti hudu wasu za su fara kuma cikin wanda za su fara nan daga baya akwai wanda ka san su masu kulawa da lokacin to kaga wannan daban kike nan wannan zai ka ƙarasa lomobinka amma ka san cewa wannan masallacin ku ne kuma kana jin kana sallan kuma ka san ladanin yana kulawa da lokaci to ka fara ka fara loma kana ta loman ka kawai ka ya fara kira sai ka tattara ka aje sauran ka samu wanda ka samu ka kurkuru ruwa ka kurkura bakin ka ka gama kenan na to na ba ba ya ci bajiya <laughs> ya ce wai ci na ba ko ga na ba to ba zai ka fara da na ba da da ka makara a in kai ka makara dama kana ganin lokaci matsatse to duk abin da ka san shi ka so sai ka fara kawo shi kusa kusa ka fara gama da shi kafin ka nemi wanda wanda yake kayan kari ne Allah zani waya ka gani hmm? a kai ba ka bugo kai ko kana wani liko. kun gani ko askar zan yi na gaya maka wannan maganan kwanaki ni in zan yi aska duba lokaci nake yi da lokacin da nake da shi a daidai lokacin to sai in zazzabo waɗanda na san cewa jigajigai ne ba zan ji daɗi ba in an jima in na tuna ban yi su ba sai in fara da su sai in zazzabo su in gani kaga na san ayatul kursi ga darajar da aka faɗi na cewa babu wanda zai karanta ta bayan sallah sannan bai ji shi a aljanna ba sai mutuwa ba zan yadda ban wannan ba sai in koma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul nan in ga na samo sai in nemo salatin annabi ko in ƙara in aje su in yana sai in tabi ina ɗaukowa in koma can wajen guda hudun nan da aka ce in kai ɗaya an yanta rabin jikinka daga wuta in ka ƙara an rabi in ka ƙara in nemo su in shi shigo da su duka in koma wannan fa duk bayan na samu la ilaha illallah wa da wala shari goma nan na farko na aje su to na aje wannan in na samu dama sai in nemo wancan ɗarin sai in nemo wancan sannan nemo astaghfirullah al-ali wannan alladhi la ilaha illa hu astaghfiru ne ma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy a qayyum wa atubu ilayhi sai in mai mai rawani da yadda aka ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati wannan mu da kai kawai to daga nan zai fara nemo masu tsawo in ina da lokaci amma nan da na ji bacci da da tsiya ana ta tsiya da shi to waɗannan na kusa kusan nan wanda na ga masu gara su zan fara kawowa tukuni daga nan ma in ganye tsiya ta kama ni mu ta ja da sauran haka kuma in kana da kaga lokaci matsatsi ko kaga lokacin tafiya yanzu misali kawai ka tashi gashi kam da za a zo a kira sallah ka yi wuturi ba ka iya yin kunut ba ka iya yin abu saboda da ka fara ma za a fara kiran sallah ba sai kai wancan ba kawai wannan ba ka ce menene subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malik menene wada eh, eh, yawwa subhanal malikil quddus rabbul malaikati war ruh kaga daga cikin waɗannan abun ka samu wani babban makami ka wurga ka ba ya fito to na abin nan ne dole za ka tsaya ne ka rika zaɓowa kana zama kana ka zama fafin ka zama kana da kwakwal kana gano abin sai sa suka da yawa aka kaka mana da yawa annabi ya ce kaza ba sai ka zazzaɓo yanayin lokacin ka yanayin wani za ka zaɓo yanayin lokacin ka yanayin wani za ka yi ka tashi kusa a makare kana so kai nasu karanci kai raka uku shafa'i da wujuri kai wannan shafa'in yi wujuri ka ga lokacin duka yan mintoci kaɗan ne ka yi dogon sura sabbi musabi ne karanta ta ba sai kai kul ya ayyuhal kafirun da ba kul huwallahu kai biyu ka tashi ka ƙara yau kul ya ayyuhal kafirun in ma ka ba zai yi kul ya ayyuhal kafirun ka ba falaki da nasin ka sai an jima ba an yi sallame daga sallah sai ka wasu ka shigar da wannan rakawoyi uku alfijir bai fito ba domin in dai alfijir ya riga ya fito ba kai kora ka ɗaya ba nan ka kwana cikin masifa ka sai kai sauri ka tutura waɗannan da sauri <laughs> shi ne amfanin karanta su da yawa kai ta ji akwai wannan akwai wannan sun ka kalli lokaci kaga bai samu dama ba dan adam fa dan adam ne yau da kullum ba mai iya maganin da sai Allah wata rana in ka tashi a makare wata rana ka tashi sai wata rana ma ba sa wata ka tashi sai ka zo tashi ka tashi ka je ikama auren mumkin to ina ne to mu koma ta. to da haka wannan shine waqtu sabihin al-mazkur huwa awwal waqtul fajr shine farkon lokacin al-fajr wa huwa waqtul adhan shine wannan wa hatta tadullu ala kuma hatta din nan kaga yana nufin karshe kenan fa idza shara'a al mu'azzin fil adhan thani idan mai kiran sallah ya fara kira na biyu alladhi ba'da tulu'il fajr wanda an sani bayan alfijir ya fito yake yi wajaba al imsak wa sawm to da dole ne mutum nan ya rike bakin ya kare fara azumi wa hadha al ma'na qad ja'a fi hadith aisha wa ibn umar radiyallahu anhum wannan hadisin ya zo a cikin hadisin Aisha wa ibn Umar radiyallahu anhum ne za mu ce anhuma ba saboda abdullahi bin umar yana tare da kaya baban shi na ciki ya zana sa ka ce anhum kada wani ya ce an faɗi biyu ba a ce anhuma ba ai abdullahi bin umar duk sanda aka faɗi shi to da shi da baban shi ne saboda haka in za a ce radiyallahu sai a ce radiyallahu anhuma in su biyu ne yanzu ga ummul na aisha ga abdullahi dan umar kaga sai hada da baban sai a ce radiyallahu anhum ba za mu ce anhuma ba dan mun ga mutum biyu ne saboda abdullahi dan umar yana tafe da kaya ne ya fito hmm. annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce yace bilalan yu'azzimu ya'azzimu bil layl yace inna bilalan shi bilal yu'azzinu bil layl yakan yi kiran sallah ne da sauran dare fa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'azzina ibnu ummu maktum har abdullahi ibnu ummu maktum shi yayi kiran sallah muttafaqun alayhi aka ce saboda shi bilal ai yana gani da shi zai kira sallah farkon dare shi ko abdullahi bin umar maktum shi bai gani to shi sai in an ce mai alfijir ya fito kira sallah to tunda ko ka ji kiran sallah shi to kaga shi yasa kasan sai in kana da mai kiran sallah fafi wanda yake a fadake a san lokaci kaga abdullahi bin umar maktum shi bai gani to za a gaya mai ne a ce alfijir ba ya fito kira mana sallah to duk sanda ka ji kiran sallah shi alfijir ya fito kenan kuma wannan ya nuna kiran sallah ba a yin shi in dai ga wancan abun nan ne wanda za a yi sallah sai lokacin sallah yayi وللبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فجر شيء أكتي عبد الله بن أم مكتوم به كلا حتى الفجر يأكتو فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن كتي كشا حتى أن يكرا صلى دليل على وجوب الإمساك وباء وبدء الصيام واجبين kenan a kana baki a fara azumi ma'a sama'il adan in har an ji kiran sallah asani a maganar sani kenan an ji kiran sallah na biyu Allah riba da tsalo alfajr wanda tabbas ana yin shi ma alfajr ya fito lakin ja'at sunna bi shi, kun ji wancan maganan kenan sai dai sunna ta zo da sauƙaƙa, ka ji ko wani ya ce na a ci gaba da cin tuwo sallah ta zo da sauƙai wani wuri aka sauƙaƙa sunna ta zo da sauƙaƙawa liman sami al'adana wa fi yadihi akalatun aw turbatun kaji wala wala wala suyan abu su ba ta ba man su kai wa ya wala wa awiya a zai babba gaba ne ba a eh, sai dan ne zan kira ba ba ya kenan min abu ibnu abu sufyan to su muawiya ne yace idan aka kira sallah amma a hannunka akwai loma ka dauko aw shurba ko abin sha ka zaka kurba a hannunka an yaqdi hajatahu min hadiya bukata shi da wannan wallahu almuwaffiq saboda haka Allah shine mai dacewa almuwaffiq afwan Allahu almuwaffiq Allah shine mai datar da mutane ko ya sa mu dace kaga an gama wancan kenan amma kar ka zo ka dauko ibtida'an ka fara yanzu bayan dama baka fara ba na uku at-tasahulu bi salatil jama'a wan nawmu anha wa jam'i salawat mutane na sakaki wajen bisalatin jama'a da sallar jam'i a lokacin azumi wannan mu'ata ko su dinga share bacci ba su yi ba wa jam'i salawati su rika haɗa salloli bayan mun sallah ko sai da lokacin sai su rika su wa hadha min al munkarati al azima wannan yana daga cikin manyan abubuwa na laifi masu girma fi shahadar ramadan idh salatu rukunu ad-din al a'zam ba'da shahadatayn domin sallah ai wani rukuni ne na addini mai girma bayan kalmatu shahada to sai ita wata sahulu biha la yahillu abadan a rika yin sakwa-sakwa da sallah ko ana wasa da ita baya halatta kwata-kwata haramun kuma ba a zama da wanda ke wasa da sallar nan ko wajen ko ba ta ce ba ta damu da sallar nan ba ko miji ne ya damu da sallar nan ba ba a ci gaba da zama haka nan dole ne a rika yi sai dai kawai wasu matan suna iya a gaban ka su rika yi in baka nan kuma su yi to wannan kuma su da Allah amma dai ka san ba ta sallan nan dole ne kai masu magana ko ita ta san ba ka yi to do ita ba ta iya ma magana ka canza sai ta kai ƙararka gidan ko su ko gidanku ko gidansu ta ce mai gida fa bai sallah ba a zuwa mace ta kai kara gida mijinta baya sallah ko ko yana shaye-shaye ko bai kamewa ko ba ruwan shi da magana addini shi ba makaranta ba shi ba karatun ba shi ba zuwa wurin karatun ba sannan kuma iyaye su ce ina ruwan ai kabarin ki daban kabarin kabarin sa daban wannan alama ce ta rashin sanin addini ai bai halatta ma ci gaba da zaman auren in ba waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa ana kattaka su bai halatta ba ya mace ba da labari ta ce ta zauna da mijinta shekara kaza shi ba ta taba ganin ma sallar shi ba kuma ba ta taba kai ƙara shi ba kuma in ta kai ƙara iyaye su ce ba komi sai ina ruwanta kabarin ki daban kabarin ki daban fitinan na tunda dai ke kina ci kina sha kina samun komai me yana ki in kin mutu kabarin ki daban kabarin ki daban wannan masifa ce bai halatta wannan zaman auren da ake a irin wannan haram ko kai mijin ne haram ne ya ci gaba da zama da matar a haka ita ma matan in mijin haka yake haram ne ta ci gaba da zama da shi a haka ba a ba ya halatta auren babu babu ma dole auren na ya lalace ga wanda bai sallah ko ita ba ta sallah ba maganar aure وقد تقدم في الصلاة gabata a sallah a أدلة وجوب صلاة jama'a an yi magana wato wajabci akan hujjojin da suke magana akan wajabcin mutum ya je ya sallah tafdilan lin wani wa nahwihi wadan fifita maganar mutum ya zauna ya rika bacci ko abin da ya kamata da shi wa amma jam'u ba'd salawati duna udhrin shar'iyyin yabihu al-jam'a wa munkarun akhar sannan kuma hada salloli ba tare da wani dalili ba mutum ya ki sai wannan ta zo ya hada su ya yi gaba daya ba tare da wani dalili ba shi ma abun ki ne mai muni sosai wala ya hillu kuma bai halarta ya haka ba ya fito ko wal muslimu mamur bi an yurattiba awqatahu ala asasi ay taqdim salawati ala ayyi amrin akhar wato abinda ake so musulmi ya tsara lokutansa a kan wani lokaci wato a kan wani ginshiki babba wanda zai sa a kan cewa duk halin da yake ciki to zai gabatar da sallah zai fara yin sallah bayan sai ai tunda ana mitin ko ana wani taro a bari ko mun gama duk mun hada sallah wanda ya fita mari a ganin shi a matsayin mai laifi ko mai tsanani ba daidai bane haka to ai ba ɗaya rikici kuke ta tattauna kuka kasa gane masa ai sai ku kai wani wuri ku tsaya ku ce yanzu dai rikicin nan bai warwaru ba a ji a yi sallah dawo in Allah ya taimake ku daga zuwa kuka je kai sallar nan sai warware rikicin da kuka yi awa biyu kuna fama da shi yanzu a warware cikin minti uku kuma sannan ku ɗauki abin da in kun yi zai albarka amma kun zo kun samu rikici kuma kun ƙara babban rikici da kuka jawo kun yi faɗa da Allah ma ai magana ta ƙara lalacewa don haka ba a ta albari sai an gama wato kenan shi Allah ya jira ku ba ku iya jiran naku al'amarin ya jira sai ku ce Allah ne zai jira ya yi alkawari ya ce ga lokacin da yake so ku gana ku yi mitin da shi yanzu ko gwamnoni ke taron shugaban kasa ya kira su daga abuja sai sai sun gama mitin sun sun zo gobe wabiza eh, sai a ce a bari sai gobe an gama mitin gwamnoni zali sun zo za su yi taron arewa sai ga ta kula daga abuja cewa shugaban kasa na neman su su ci gaba da nasu mitin din na ko ku wurin ku don gaba ɗaya koga kwata-kwata ya kira ku zo na ku sai wani kwamitin makaranta <laughs> ai wasa ma wuri yake ba a tunanin yanzu shugaban ƙasa a turo masu signal a ce shugaban ƙasa na kira su kuma su ce ga suna taron arewa su zauna nan su izo abuja waɗancan su su tawo su su ba su je ba su aika ma shugaban ƙasa su ce wai suna taro sai gobe sun zo us ana haka to to kage wannan fa kenan abun nan bane to amma Allah ya ce ga lokacin da nake so ku zo ku haɗu da ni a matsayin ku na bayina kuma in kun zo kun haɗu da ni nan za ku gana da ni ne ku samo alkhairin da ba za ku taɓa samun shi ba sai kuma mutane su ji zuwa sai a bari su gama nasu amma matsalan wani lokaci ba ma mai bada matsala kamar yanzu su su su musulman da ke cikin mutane idan aka haɗa ba da musulmai ba ana nufin da za ka tashi ka ce za ka je kai sallah ba wanda zai ma magana amma in akwai musulmi ɗaya ciki tsagera wanda shi ya ki sallah shi zai fara magana ce sallah ka bari mun gama mun yi ai ma malamai sun ce a iya haɗawa mu haɗa kawai kai kaɗai ne ka fi sallah duk mu ma nan muna sallah to wannan za su yi ma magana ko a makarantu yanzu in ka ga masu matsa ma mata game da sa hijabi da sa abun nan to malami ne musulmi ko malama musulma suke takura ma yara a makaranta me yasa za ta sa hijabi me yasa za ta sa hijabi malami shi zai zo ya zazzage ta gaban ɗalibai ya ci mutuncin ta gaban ɗalibai me yasa kullum za ta lulluɓe fuska musulman mu ne ni makaranta tun a secondary school ɗan iskan da ya fara zane mutane a cikin masallaci musulmi ne principal ne wallahi lokacin su malam shi khalil a makaranta a cikin sallah principal din nan ya shiga su ma malam su ne liman to shi ya fara lala ana sallah ko wallahi musulmi ne sunan shi ne kawai ba zan faɗi muku ba a nan ke nan ya zo ya ce shi bai ba da lokaci kuma fa ana fita short break a lokacin aka ce a tun da ana fita short break karfe daya mu short break din minti sha biyar ya ishe mu mai sallah daga nan wanda ka kama maka abin nan ya ce shi ba za a yi sallah ne sai karfe biyu aka ce a nan kuma kaɗai. shike nan ko ya zo masa aka zo masallaci ya taho da bulala shi da shi da sajar ya ma an shi ta wurin shi da kanki ya anza ya ya zuzuga maliman ai ko ya Allah ya da shi sai wata rana kun ji labari wallahi malam duka eh wa alaikum salam dami eh ai wanda a warware take farkon lokacin ta abin da ya kai ta in ba zai yiwu ba ne ka samu matsatsi ko ba zai iya yiwuwa ba ka yi to in kuma jirgin bai so ba na shi ne ai abin da yake magana cewa wasu sai su ce su ba za su yi sallar ba tunda akwai damar cewa in ka zo ka haɗa magariba da isha'i ko ai sai ka ƙi kenan in ka zo gida ka yi ko ba shi kake nufi ba shi ne suke cewa a'a da haka ma in kun zo kuna sallar su shari ta gaban ku suna wucewa wa ya ce ku yi sallah masu karambani ku sassin tsanani ko in yi wannan ya wuce ta ba komi ko ma ta gaban liman din ya wuce ai ba ce ya yanke maku sallan ba da dai shi ba zai yi ba ku ku yi abin ku ya fi maku sauki in kuma ka zaɓi wancan ka ce sai ka zo gida za ka haɗa da magaribar da isha'i ka biya ko ka yi da jam'in ka ce in an zo bayan isha'i ka zaɓi jam'u da akhir kenan ka yi to in baka yi so gidan ba fa duk sallar da ka mutu bayan ta same ka a rayuwa ba ka yi ta ba ka isa kabari ba ka yi ta ba ta tambaye ka tunda lokacin ta yayi kana da dama ka yi ba ka ba amma wanda lokacin ta bai zo ba to za ka tambayi mutum ba yasa aka ce mafi girman aiki shine yin sallah kan lokacinta in ko akwai matsatsi ko akwai rashin wani abu na damuwa sai mutum ya ɗauki wancan kamar yadda inda zai shiga na rana ko zai shiga wani abu ya samu ya haɗa ya jam'u taslim ya kawo a zahar da la'asar ya yi ko kuma yanzu ya zaɓi jam'u ta akhir ya ce to nan bari ya ban Magari ba sai in yi lokacin isha'i yi a halin tafiya to an yi ma mutum matafi rukusa ne aka yi wannan rukusa sunan shi ita ko rukusa ba fa dole bane sai an bi in ka kalli abin da ya fi ma sai ka kyala rukusa ka kai abin da ya fi ma ya fito muna mhm. ga wani zai ina ma muke ya aka yi ka zo rai sai ka zai wuce shi abin da su wal muslimu ma'ruf ma'murun ya tsara lokutansa akan abin nan din su alal muslimina at-ta'awunu fi ma bainahum saboda haka wajibi ne musulmi su rika taimakon juna tsakanin su wasanasuhu da kuma nasiha fi hada al'amri alladhi yadhharu fi shahri ramadan da wannan al'amari da ke bayyana a cikin watan ramadan wa qad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku wato akan da'a da jin tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaki mutane akan zunubi da kuma ƙetare iyaka wannan ba ne akan banna da haka a tsare waɗannan abubuwa ya fito mu ƙara ɗayan na sai mu bari na hudu ƙaulu zuwa wal amalu bihi wal jahalu bi siyam wa ghairi daga cikin kuskuren da ake yi ƙaulu zuwa mutum ya rika faɗin magana abin da bai ji ba bai gani ba to kuma da wannan damar ko a ramadan ko ba a ramadan ba kun ga yanzu wannan midiyan nan da mutane ke yada labari mutum ya kirkira wani labarin sai ya faɗi ya yi posting ya ce kaza ya ce wane ya yi kaza ko ya faɗi shugabanni ya kira wani shugaba ya zazzagai a cikin wannan wurin kai kuma ka ɗauka kai ka tura wa mutane kai ma kana tura wannan zagin radda abin nan kai mukaddara ma gaskiya ce wane ne ya ce ka rubuta in ma ka san shugaban ya yi kaza to kai mai nasiha in ba za ka iya ba ka sa wanda kake ganin zai yi masa nasiha ya masa nasiha amma ka je ka kwakwalo wani labarin da watakila kai kadai ka sani shugaban nan ya zame a nan wurin ba ka mai nasiha ba Ba ka tura wanda zai mai nasiha ba Ba ka tura mai kima nasiha ta inda zai gani ba in ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya yarda sannan sai ka zo ka rubuta labarin ka tura cikin bututu kuma ka shaima ma duk wanda ya samu labarin nan a yada wannan labarin saboda jama'a wai su zama awaya to ko ba awaya ba a wuta zai shi ba awaya ba wallahi ba awaya ba ne a wuta ne ka ja makanka masifar da sai an tsare ka a lahira shi kuma mai wannan ya zo lahira yana ganin ga abin da zai sa ya samu ƙarin lada ya tsallaka ya yafe ma sai ya zaftaran malada kai ka yi sallah ka yi azumi ka yi kiyamun laili a kwashe sai zuwa biya ma bashi ka koma baka da komi to haka mu kiyaye kowa ya ta kai shi ni abin da na ɗauka irin wannan rayuwar nan wallahi kowa ya ji da kai shi kawai kai ka tsaya ka kalli kai dai ta ina zaka bi ka tsira wanda ke karkashin ka wanda kake iyawa ta ina zaka bi ka tsira ka samu dan abin da zaka ci ka kyale masu mulkin nan da mulkin amma ka shiga ciki wani abin baka san shi ba ku duba wani da ya taba gaya maka wani fa da ya tashi ya dinga magana akan mulki shi kullum criticism yake ta yi kullum abin nan ne ya zo ya ce kaza ya zo ya ce kaza malam da suka je wata ran suka nan na doji shi ma aka dauka aka dora wani wuri aka bashi aka ce mana nan amma malam da ya je ga bala'in da ke ciki da rikicin da yake ciki aka ƙara dawa za a yi hira da shi aka ba da hira da shi aka ce ranka ya daɗe in ka manta ba shekaru da suka wuce ka zo kan gidan most of america ka yi ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to yanzu ya kace gari ga abin da ya ce a yi gaskiyar magana wannan abu sannan ba san haka yake ba aka ce a a matsayinka na doctor wanda haka kai doctor a ce ka yi maganganu waɗanda dama ka san su ba kai magana ciki ce kai wannan abin da kuke gani in mutum na daga waje wallahi bai iya ganewa sai ya shiga ciki ah, suka ce ta waje masu saurare in zuba ku ji hirar da muka yi da shi a wancan lokacin kuma ku auna da wanda muka waje sai ku ba kan ku hukunci gaga <laughs> daga nan tauyaya in kana nesa da abu wala ka gala abun nan kuma dama bai dame ka balle a ce sai ka san shi kuma ba za a kama ka ba dan baka san shi ba ba ruwanka da shi to ka huta amma kai ta shiga cikin abin da baka sani ba wanda inda wanda kai ba maganar nan zai haɗu da kai ya ce wane in ka kalli abin nan ta ji ka ji ka ji wallahi sai ka yi kuka ka ce aiko mun kam gaskiya mun zalunce ka dan mu mun ce kaza mun ce kaza mun ce to ya sai ba to ka huta ba amma yace to sai mun je gaban Allah ya za ka yi to kuma za mu samu da za a samu dama da za a zo a yi wannan abun nan ne shi kuma in aka bari aka je lahira ya ga ga da ga ladar shi lodi a wurin mutane ya kyale a sai an sha wuce to na mu yi ta kanmu kawai kai ta bautar Allah ka kai ta abin da ya sauka gare ka sauran abin da ka zo baka iya ba baka san su ba dama ba kanka nauyin yake ba kawai shi ke nan ka huta amma in dai junin ka zama a yi ta hira kuna zagin mutane ku zagi wannan yau kowa da kullum akwai tafta sabuwa na zagin mutane a yi ta faɗin zu balle kuma ma da azumi to kun shiga uku wal amalu bihi wal jahlu fi siyam ko aiki da wannan wa gairihi fa qawlu zur wal amalu bihi munkarun la yahillu maganar zur abinda baka gani ba ka faɗi ko kai aiki da shi bai halarta لما ثبت في صحيح في صحيح البخاري سود عبد بن ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زال الله ياتي من لم يدع قول الزور والعمل به duk wanda bai bar faɗin maganar ƙaunin zur ba ko aiki da shi falaisa lillahi hajatun illa aiki an yada ta'amahu wa sharabahu to Allah bai da wani bukata na mutum ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa. in dai ana azumi mutum zai faɗi ƙarya ya faɗi zur abinda bai ji bai gani bai rika cewa an yi ko ya ce wane yayi ko ya ce wane yayi balle har ya ce shugaba kai da aka ce a ramadan ka shagala wajen karatun qur'ani da abdar ka tuba da kaza ka koma mutuncin mutane kake ta ci kai ta kwakwalo labari kana tura kana ta kowa ya duba ya gani ga abin da wani kuma abin nan da za a tsare ka ga ka gashi yanzu misali ka zo ka ce gwamna yayi wani abu baka sai yana daki ba sai da ka gama faɗi ka gama faɗi cewa gwamnan kaza gwamnan jihar kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a sai yana daki sai da ka gama faɗi sai gashi ya fito ya ce da Allah waɗannan abubuwan duk da ka ce na yin nan na ji su a ina na yi su kawai abin da za ka gaya min a ina ka ga na yi su da za ka ce akwai ko ko ka rika cewa kai ma kaji ne ka ce kai ma kaji wurin wane kai ma kaji a yi ta ta bi ta a yi ta cewa an ji to nan kana da mafita idan kai wannan jita-jitan ka ce ka ji ne wuri ya ce to ku ne mutane abin da amma shi ke nan ba komi ka ce to da Allah ya sai mai ce to wallahi in a lahira ne su mai ka zai ba yadda za a yi ya sai ma sai ya zafta da zagarta ka yi azuminka ko ka yi sallaka da daddare ko ka yi sauka sau goma da ramadan iya ya kwace lokaci daya a maida mai cikin mizanin shi kai ka koma zuwa to ya gani misali ne kawai na kawo sau da aka koyaushe mu kame bakinmu da maganganu musamman maganganun da ba mu sani ba a kan wasu to na kuma cikin ramadan duk mutumin da zai zo cikin ramadan ya zauna kusa da kai ya ta jawo ma jira to yana dama abin da zai sa a zafta laladar ka gaba kuma abi har dan da an gama abin kuma kulura ita lahira duk abin da za a ce ya dora ma wani aiki ya tsira to sai irin nau'in aikin kai aka zartare ma azumin farilla ba yadda za a yi na nafila ya daga ka dama shi na nafila aiki shi ya dora ma na farilla ya gyara ma shi sallah ita ke gyara sallah azumi shi ke gyara azumi duk wanda aka ɗebe baka da shi ba za ka zo ba ka je kofar abin nan ba kai baka da azumi baka da komi ka ce za ka sha za ka wuce ta kofar masu azumi in an ɗebe ka gama ya fito ba da ka wannan bututun da kuke gani kaga bututun nan in dai ka sake jiki a bututun nan ka ce duk abin da ka gani za ka yarda da shi kuma za ka gasganta kai ta tuttura ma mutane ka tura masifar da duk inda ta isa sai an baka commission in alheri ne to in sharri ne to duk inda ya kai aka kalla dan wani yanzu in ya kalli wani sharri in ka tura ba wai ganin kaɗai zai ba ko ya sai ya ce ka amma wannan mutum Allah zai ne mai eh, haka to ya ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa za a wayi gari wanda ya fi kowa sharri da zai tace kirkiri ƙarya ya mulmula ta ya sake ta kuma kafin a ce maka lokaci ta kai dubban duniya a lokacin nan sahabbai za a shiga na wannan magana amma yanzu in ta kirkiri karya yanzu yanzu nan ka burmuda ta ka tura ta cikin facebook kafin a ce ma an yi awa ashirin da hudu duk wanda ke so ya ganta a duniya kuma sannan abu na biyu ma masifa ta biyu kuma in ta riga ta yi awa ashirin da hudu ba kai saka cire ta ba ko ka cire ta wurinka tana can wurin wasu su kuma za su gaba da tura ta ko ina duk duniya kowa ya gani amma za ga wani mahaukaci shi matar shi ma zai sauka ya tura ya sa a Da da rungume matar shi ya rike sa a nan wurin ya tura ya ce kowa ya gani duk duniya matarka ta zama tolacin kasuwa kowa ya leƙa ina ne ina ina ne ina ne koyi wa ya kawo nan ne wa wal jahlu yaqulu al fahsh ay bi qawli al fahsh wal jahlu bi qawli al fahsh wal masabah ko mutum ya rika yin jahilci bi qawlil fushi yana faɗin alfasha wal ba da zaki wa nahwi zalika ay wa nahwi zalika su khuluq mutum ya rika yin maganganu na alfasha ko zagin mutane ka dinga zagin mutane wani ya zo cikin media ya samu kar gaskiya ma shugabannin nan ma wasu ma suna da tausayi gaskiyan magana domin wani ya zo cikin kafan bututun nan malam ba wani naka da ba zai zaga ba ya zagi shugaban ya shugaba ya zagi mamansa ya zagi babansa wani kuma da baban da maman duk suna ƙasa ya ƙunduma masa zagi amma duka haka ya kyale ya kuma ji kai yanzu in wani ne ko kai yanzu a gaban ka yanzu gaban ka kana gani mutum ya tashi zagan ma waɗannan ba ƙaramin zuciya za ta sa ka kyale shi ba amma kullum sai a yi gane su sai ba tare da wani dalili ba kaddara ma da dalili shi fa kololuwa an cuce ka ko an zalunce ka in kana so ka zauna lafiya to kai kalma daya kalman nan ka ce Allahumma khallis haqqi minhu ya Allah ka karfan man haƙƙi na daga wurin wani inda kake ganin ma akwai haƙƙin kaga ganin akwai a karɓo ma daidai nawa ne a karɓo ma in kuma babu babu amma ka hada da abin nan ba malam masifa ce ka haɗa ko zagi ne ko zagin ka yi karama wajen zagin da ka zo sai ka zagai ka hado da baban shi ko ka hado da maman shi ka yi zalunci wajen ramuwa sai an tambaye ka wannan wucewai da kai kariya a lahira cikin aikinka kuma za a zartaro dan ba kayan biya can sai kayan aikin da ka yi فقد ثبت في الصحيحين منكر وخاصة للصائم مسمى ما كما يعزمي فقد ثبت في الصحيحين يا ثبت في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce qala ta'ala kullu amalu ibn adam lahu illa siyam duka aikin da ɗan adam yayi nashi ne illa siyam sai azumi fa innahu azumi na wani wa ana ajazi ni ne zan saka masa da shi ni na san abin da zan biya wasu ya mu junna shi azumi fa garkuwa ne in mutum yana yin shi ya samu wata garkuwa fa idza kana yawma sawmi ahadikum dan haka idan yayi daidai da ranan da ɗayan ku yana azumi fala yarfut wala yaskhaf fa innahu fa innahu ay fa in sabahu ya kamata ba innahu wani fa in sa ba na a cire wannan dan hawon nan wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul idan wani ya za kada mutum ya faɗi mummunan magana wala yarfu kada ya faɗi magana ta batsa wala yaskhab kada ya yawaita surutu shine yaskhab fa in sabahu to sai a cire kudin nan fa in sabahu ahadin in wani ya zazzage shi ya nemi su zage geniya saboda ba mutum ɗaya bane biyu sabahu wani ya za adun wa qatalahu ya nemi su yaki shi fada falyaqul inni sa'imun inni sa'imun yace ni mai azumi ne ina azumi ko ba zan raba ba ina azumi ya fito wa hadisi abi huraira al-mutaqaddam awwalan rawahu al-bukhari fil adab imam al-bukhari ya rawaito shi cikin adab al-mufrad nashi kenan min sahihi bi lafzi bal lam yada a zur wal amala bihi wal jahl wanda duk bai bar maganar zur ba sai da zur da aiki da shi da jahilci wannan shi kenan haka ce. wa yadkhulu fil jahli kullu ma kana fawshan cikin an ce jahilci duk abin da yake alfasha da fadin sa au sibaban ko zaki au ghibatan ko cin naman wani au namimatan ko hada wani da wani an namimanci au kariban ko ƙarya mutum ya ƙarya yana azumi au zuran ko ya faɗi abin da bai ji ba bai gani ba wa nahwa zalika min afatil lisan wal jawar na aibobin harshe da gabobi aibobin harshe ko mun yi littafi afatul lisan wal jawar da gabobi wa yajibu ala sa'id da aka ya zama dole akan mai azumi an yanziha nafsahu ya zama ya tsarkace an yi naziha nafsahu min al ya tsarkace kanshi daga karya, wal ghibati da cin naman mutane wal jahli da jahilci wal da kuma zagin mutane wal jahl din ta shine ko ko wa kadhalika yajibu ala ghairi as-sa'id fa haka ma ya wajaba akan mara azumin ma shi ma yayi ولكنه في a الصائم أشد sai dai shi wato a haƙƙin mai azumi wannan abin ya fi tsanani ya hurmace ai a shahar ya saboda alfarman wannan wata na ramadan da kuma alfarman mutum yana azumi wallahu muwaffiq ai litadko limine na kwace litajannubiha wato Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai datar wajen nisantan waɗannan abubuwa Allah ka samu nisance lakka nakkabi bi na'am zakka in ba a ina eh eh da ai abin albashi biyan su albashi ta ɗiba su ta abinci dai ko wannan ciyar da su yana ciyar da su ne kamar yana ciyar da su a gida ne in akwai balagaggu a ciki ba ƙananan yara ba sai iya ba su zanta mutum dan 'ya'yan shi ne in ba wajibi ne tunda a sun balaga 'ya'yan mutum balagaggu ba wajibi ne sai ya ciyar da su to ya cire zakka bayan ya nema su na kyautatawa sai ya ga dama ya ba su zakka in dai ba son kai ba irin wanda ya tsaye maman shi da to kamar da na faɗi ran nan a ga wannan ai daban ne amma in ya ba su dan saboda wannan wannan babu komai akwai masaba a sun yi sabani can da muka yi magana a cikin shari usul din mutu iyaye a ba su bayan iyaye wajibi ne mutum ya rika ciyar da su abun nan wasu malaman suka ce a ba su in suka nuna bukata saboda gudun kada su yi fushi ya zama ka saba ma kuma iyaye ba ba da mama shi bai gane abin ba ya zo da ka cire zanka ya sai duk da aka zankan nan ɗebo man ba ruwanka da me zai da ita ko shi zai kashe ko shi zai ba wasu kawai inda ya ce ɗebo kawai ɗebo masa kawai ka bashi in maman ka ce ta ce zaggan nan naji an ce ka cire to ɗebo min akwai abin da zan yi da ita ba ka saba maman ka ido ka matsa mata sai ta gaya ma abin da za ta yi da kuɗi ita ce sama ba ba kai ba to za ka ba za ka zo ka ce ni zaki da su ka ce ina da bukata ka ce sai kin gaya ma abin da za su yi da su in ba ka ba zan bada ba maman ka ka saba ma Allah su iyaye ba a fito na fito da su ta kowace hanya sai in dai saban Allah suka ce a yi kuma ko sabon Allah suka ce a yi ba fito da fito da su za a yi ba a nuna masu ba su isa ba a'a fahimtar da su za a yi wannan sabon Allah ne sai za ba a yi ba ka tambaye ta ka ce me zaki da shi bayan na yi mace komi kai gaskiya ba ki da godiya Allah subhanallah maman naka ko babanka ba ka iya faɗi masu hakan sun dai ce suna so sun gane ka cire kawai ɗebo ka ba su kamar nawa kuke so a ba su sai ka za ka ɗebo ka ba su ka tambaye ta me za ta da shi ba ruwanka sai dai ka ci da zakka to ba ta in ta ga dama ta je ta ma ta raba ma waɗanda ta sani ko ta ce tura za ta yi garin su ko tura ma ƴan uwanta za ta yi ko za ta ba akwai abin kai ba ma ruwanka da ka tsaya tambayar ta me za ta yi da shi ba ruwanka kawai haka suka ce ni na fi jin saukin kuma wannan magana ta da ba zakkan cewa kai ka cire a'a dama dan su ba su da shi ka ɗauko ka ce ga zakka na cire ba a'a su suka ji ka cire suka ce jikin zakkan nan da ka cire ina so ka dan ɗebo man kaza a ciki ba ruwanka da sai ka tambaye me zai daita shi ya ce yana da bukata saboda abin da ake kallo shi babanka har abada sama yake da kai mamanka har abada sama take da kai da aka ba komai bane in ta ga dama sai sai ma bayani in bata ta ga dama sai ma bayani in bata ga dama ba ka barta matsayin ta na ba hmm? alaikum assalam ala zani ka ciyar da su ka shayar da su eh. Eh. yau wato in ka yi wannan ka kyauta da ka zo suka ce tun da kasan kana da kuɗin sai suka ce ma zakkan nan da ka cire in ka cire muna son dubu ɗari sai ka ce an gama da ka cire zakkarka sai ka je ka rabar da zakkarka ka je ka ɗebo kuma cikin kuɗin ka kace ka ce kana da buƙatar dubu ɗari ga ɗari biyu ma mamakin ce kina da buƙatar nawa ka ce ta ce ɗari ka ce ga ma ɗari biyu me za ka ce daga nan Allah ya ma albarka ina ruwanta da ina ka samu kuɗi ba dai abin da ta nema ka bata ba to in kai haka shi ya ci kowane kuma amma ka tsare ta ka ce sai ta gaya ma me za ta yi da kuɗin nan a matsayinta na mahaifiyarka bai kamata bai wannan laifi ne in kana da shi duk sanda suka ce masu da bukata ba kanka ka tambaye ta ne zaki da shi ka bata ita ce fa mamanka ko shi ne fa babanka to ba ruwanka kai so kake ka fita wurin Allah kawai ka an ce kai masa da'a kai masa da'a kai masa biyayya kai masa biyayya a inda bai saba ma Allah ba kaga can Qur'ani da aka yi maganar cewa wa salihuma wannan wannan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala تطعهما nan ne abun nan ba nan ne aka ce amma in dai wani abu ne wanda ya shafe ka ko nasa ko wani abu ko suka gani ko suka ce ka yi kaka tambaye suka ce saboda ne saboda ne za a yi yi man bayani in ba bayani ba za ka yi ba ba daidai ba ne na na wanda ya aurar eh, wani wajen zakka zai iya bata ai ba wajibi ba ne ya ce bai ta sai ga tana da bukata watakila mijin ta taimaki miki kai ma ka san watakila in ta ansa yanzu dai mace tana da mijinta ta sa akwai bukata har ta an so zakka daga gidansu ai ga watakila za su yi za su yi ta shagalin su nan wurin su sai abin da ba su da shi sosai wani abu ko da haka ne tun da ba wajibi bane duk wanda ba dole ne sai ka ciyar da shi ba to idan lokacin zakka yayi kaga akwai bukatan yana da bukata ba shi ko biyar ce in ma ka ba yadda lada biyu za ka samu ga ka ba ta zakka ga tsarin sada zumunci in kuma ka ga ai ina da wadata ba sai na ba ta zakka ba zakka ga waɗanda zan ba ga tun da kai maganan tana da buƙatar zakka sai kai shuru kawai ka ce ba komai sai ka ɗauko wani abu ka ba ta kawai ka ce ga wannan shikenan kaga an huta ka samu lada ga ta zartar ka can ta wannan da kai tunda duk abin da bai zama ma dole ba sai kai sunan shi ka tsawo tana gidan mijinta ka taimake ta kai mata hidima ka saya mata wasu abubuwa da take bukata saboda kada ka tozarta kada ka wulakanta kai mata Allah zai baka lada ka duba jiya mu kai magana nan mata in Allah ya hore ma mutum mata guda biyu daga cikin 'ya'yansa 'yan mata ya kula da su ya ci gaba da ɗawainiya da su ya tsare masu mutuncin su har suka yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za mu shiga da ni da shi aljanna kamar waɗannan su wani wurin ya ce sun zama kariya gare shi wajen shiga wuta kwata-kwata to wannan hatta auren da ita kuma kana ci gaba da taimakon ta kana mata yi ba ta wulakanta ba ni ta gani yanzu illa muna da kuɗi ka zo ka auren da biyar ka ce kullum ta rika zuwa aiki tana kokowa da maza a wurin ni zai za ki nemo wajen aikin nan ta ce kaza ne nawa suke biyan ki ka ce kaza ka ce ni kullum zai rika baki duk wannan ki zauna ɗakin mijin ki ki rike yayin bai ji ba shi wannan mijin zai raina ka wani ma shi zai zuga sai sai ki san fake ki tsaya fa ki nemi yadda zaki ki zama on your own ba kamar mijin zai raina ki to kai kuma kana so a haka to ba ma ba Allah ya ba mu abubuwa da yawa kamata ne amfani da su don mu samu aljanna kuma aljannan nan fa ku in kaddara Allahu lana albaqa mu gama wancan littafin kaifa tuqil umrakal intaji littafi uku muke da su yanzu biyu na kasa yaya za ka yi kaifa tufattilu mizanaka yaya za a yi ka sa ma'aunin ka ya zama dingime mai mai nauyi sannan kuma bayan nan na ƙarshe kaifa tarfa'u daraja ta kafil janna to ya za ka kuma ka ɗaga matsayinka kolo ruwa ka fi kowa kuma aljanna in an shiga ga wannan yanda za ka yi aiki na farko ga yanda za ka yi aiki ka nemo aikace-aikacen da suke sa ma'auni ya cika nan da nan ga kuma yanda in ka shiga aljannan za ka koma kololuwa littafi uku na na kan jeri insha Allah in kaddar Allah lana in ba ne nan ku yi abun ku na dai ga muku littafin na mm, mm, a wani wuri ba a nan malikiya ta yi mutumin da ya bar sallah da gangan yana na a matsayin musulmi ya ƙi ko ya ƙi da gangan abinda malamai suka ce idan mutum ya ƙi yin sallah da gangan za a zo ne a fahimtar da shi shin jahili ne shi ko ko ya sani ya ƙi sannan bayan an gano jahili ne sai a nuna masa toyi idan ya ƙi sai a kalli lokacinta idan sallah azahar ce ya ƙi ko sallar magariba ay al'asar ya ƙi to za a bashi lokaci har zuwa ƙarshen a ce a sallaci idan biyun ne raka a biyar rana ta fadi idan ɗaya ce sai a ce raka a ɗaya da za a yi kafin rana ta fadi in bai yi ba sai a aika da shi lahira shikenan amma za a yi ta lallashi ta kwana uku ana ana a ita ba kwana uku ridda ce kwana uku sallah lokacin da lokacin ta zo fita to aka ga lokacin ta zai fita bai yi ba sai to gaskiyar magana in fa baka yi ba ba za a baka ka ci gaba da rayuwa ba kada shan kan nan a banza na duniya sai dai ka tafi makabarta tun da kafin yin sallah in ya ki ya dage shikenan to inda zai ake kallo shin da ya yin ta yadda da ita ne bai yi ba ko ko ya yadda da ita ne ba zai yi ba idan ya yadda da ita ne ba zai yi ba nan take za a kashe idan riddayen yanzu ya ce shi bai mutu ba za a kashe shi yanzu ba sai a yi ta lallace shi a kwana uku ana nema dan ya dawo cikin musulunci a kashe shi a matsayin sallah ce bai ta ba ta zama hajji ka gane amma in ya ki ya zo abin nan ɗinsa ya ce ya dace da ita bai yi ba ya ki bari har aka kashe shi to an kashe shi kufuran ne ba ba ba ba abin nan ba to daga nan kuma sai a mai hukuncin wanda ya ridda ba maganar sallah ba magana a ce Allah ji kanshi ba magana shi a samun lufafa ba magana a je a mai kabari ba magana wasu su ce Allah ji kanshi ba magana a mai wanka a samun likafani ko a kai shi makabartan musulmi can za a kai shi makabartan wanda ba musulmi ba ba za a sa cikin wannan makabartan ba in har an mai wannan hukuncin da ba alƙali wallahu alam shike nan ko subhanaka allahumma asna an ga kace na eh na yi bayani ai kace ni ka gano za mu hada dika? a hada duka ko to atba'is sunna na ga wurin na gani a hada duk da shi ko zai yawa ba sai mun yi wajen sati biyu ko dan ana yi to sai na ga su na gani cewa wai a kara a kara mata tsawo bayan an yi magana wannan na farko don wannan yanzu wanda za mu gani gobe misali in shi kaddara lahulun baqa za a yi magana a yau ashura, kashi nan ba da ɗaya kenan ya ce anasurul maudu ya ce fadlu siyami fi shahari muharram falalan yin azumi a wannan wata na muharram sannan sababu ta'azimi yau mai ashura dalilin da yasa ake girmama wannan rana ta ashura sannan hukumu siyamu ai ashura wa dalilu hukuncin yin azumin wannan ashura da dalilai sannan siyamu yawmus sabati idza wafaqa ashura yin azumin ran asabar in yayi daidai da ranar ashura dan wasu za su ce ba a azumin ran asabar saboda abun nan ne sannan ura rafi ba fi ashura sannan bid'o'in inda yan shi a suke ya rais hadari ko zan bada sai wannan sai wannan kenan sai kuma ashura baina ittiba'i sunna da kuma husur rafida wato wannan ashura tsakanin wato masu bin sunna da kuma shirme da kwace-kwace na yan shi'a su kuma da suke a waɗannan kwanakin to ne za a magana nasarullahi ta'ala ala musa su su'u batal batil wa ahlihi duk dai wannan an zo kunji to ne ke ta shawara ita a haɗa da wannan duka amma za su kwashi kwanaki da yawa ai ashura ɗin annan ba ta biyu ne da ka gani a ratul fadlu siyam yawmi ashura tarku ifrad ifrad ashura bi sawmi mukhalafatan lil yahudi a wannan a kyale shi sau dai waɗannan din zamu gani in qaddara lahul baka kada wani ya zo yi su ne su yawa mutane su kafa abun na amma dai ga wannan kaunawa ne yanzu ai ko an yi wancan ne wannan ba ba ta ko har da wannan a wannan ai asalin na wurin malam muka ba daga asalin na ko daga wannan to an ci wannan ni wannan abin mun na wanda ka fi original ɗin ka fi ko wancan to سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقص ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ظلمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع وبعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين